ta fito a yanzu haka ta saki wani zazzafan bidiyo inda a yanzu haka ta tona masa asiri wanda mai sauraro a yanzu haka ka gyara zama don mu saka maka wannan bidiyo na matar Bello Turci shugaban 'yan bindiga da ta fito ta tona masa asiri inda a yanzu haka ta ce ya yi kidnapping ɗin 'yan mata aƙalla sun kai guda dubu uku wanda a yanzu haka ya kashe guda dubu ɗaya wanda mai sauraro a yanzu matar Bello turci ta shiga hannu ne saboda matsi da ta ji shi sa ta tona wa mijinta asiri Misraro barkan ka da ziyartar wannan tasha ta mu mai albarka kuma barkan ka da jimurin sake kasancewa da mu a wannan lokaci. Amma kafin mu kawo maka wannan cikakken bidiyo da cikakken bayani muna roƙonka idan wannan shine farkon shigowar ka channel ɗin mu ta farko mai albarka muna roƙonka ka dangwala mana alamar subscribing da alamar kararrawa domin taka ne zaka dinga samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun dora mun gode Misuraro a yanzu haka matar Bello Turji ta ce tabbas za ta ba wa sojojin ƙasar Najeriya gudunmawa wajen kamo mijinta wato kun Bello Turji inda a yanzu haka ta faɗi maɓoyar inda Bello Turji yake zaune inda yanzu haka ta bayyana jawabin cewa ga yanda suke yi wa mata idan sun kamo su domin sauraro a yanzu haka dai ta ce duk macen da suka kamo sai an raba wa sauran 'yan bindiga sun je sun yi lalata da su wayanda kuma aka nemi kuɗin fansa ba a kawo ba a yi lalata da su sannan a kashe su don matar Bello Turji ta ce kisan da mijinta ya yi ba za ta taɓa irga su ba domin saboda ta ce idan ya kama mutane idan aka ki biyan kuɗi sai an kashe su wanda mai sauraro a yanzu haka shi kuma bello turji shugaban yan bindiga ya saki wani zazzafin bidiyo wanda yake cewa a yanzu haka tabbas in dai ba a sakan masa matarsa da aka kama ba to zai kawo gagarumin farmaki wanda zai tada hankalin kowa wanda a yanzu dai ita kuma matar Bello Turji ta ce ita ba ta buƙatar ta koma hannun mijinta watakon Bello Turji wanda a yanzu haka ta ce ta san cewa ko da a ce ya zo ya yi karɓe ta a hannun jami'an tsaron sojoji da suka kama ta to fa ko da ya mayar da ita gida ba zai taɓa barin ta a raye ba sai ya kashe ta tabbas mai sauraro a yanzu haka dai Bello Turji ya kasance ɗan ta'addan da ya addabi ƙasar Najeriya wanda mai sauraro shi shi kaɗai ne yake iya sakin bidiyo ya zazzagi gwamnati wanda mai sauraro idan ba manta ba a kwanakin baya wani shahararren malami wanda ake kira da Sheikh Bello Yabo shine kadai wanda ya fito ya taka wa Bello turji birki wanda shi shi kadai ne ya saki zazzafin bidiyo da martani ya mayarwa da Bello Turji wanda a yanzu haka akwai ƴan tsama tsakanin su da Bello Yabo kai dai mai sauraro kai mana kuma yana kasan wannan bidiyo namu da muke tafa da shi a yanzu haka domin mu je albarkacin bakinka da zaka tufa dangane da matar Bello Turji da aka kama inda yanzu haka wasu matasa sun ji bayanin cewa an kama matar Bello Turji shugaban yan bindiga hakan ne yasa suka fito suna zanga-zanga akan cewa dole sai shugaban ƙasar Najeriya ya bari an yi wa wannan mata dukan tsiya shi kuma bola ahmad tinubu ya ce ba zai yiwu a kashe matar bello turji ba saboda ita kadai ce wacce ta san inda yake buya kuma ita kadai ce wacce za ta tona masa asiri a yanzu haka wanda sauraro a yanzu haka an tafka gagarumin sojojin yaƙi da makaman yaƙi domin nufa jejin inda bella Turji shugaban 'yan bindiga yake wanda a yanzu haka an fara tura makaman yaƙi marasa linzami zuwa jejin. Wanda mai sauraro a yanzu haka di muna tsammanin cewa tabbas za a kawo ƙarshen 'yan bindigan da suka addabi wannan ƙasa tamu ta Najeriya. mai sauraro nan muka kawo maka ƙarshen wannan kanin labari ka ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mai albarka ta sharhi tv mu kuma za mu ci gaba da kawo maka rahotanni ka yi subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa